Kanan labaran kenan aka saurara. Bayan labaran za ku ji cewa hukumar gidan gyara halinka da ke jihar filato ta tabbatar da hari da 'yan bandiga suka kai wa gidan yarin a jos yan bindiga yan buna suna harkare ma suna cikin haka yanzu haka su ma'aikatan ma su fita ba su fita ba don an zaga wurin da ya za karasa ba. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya yi wa al'umman jihar Albishir na buɗe layukan sadarwa da kasuwanni da aka rufe su don yaki da 'yan ta'adda. gwamnatin tarayyar najeriya tana shirin kafa katafariyar ma'aikatan shinkafa domin samar da ɗaruruwan tan na shinkafa a cikin ƙasar. Bayan haka muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil harshen Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da biyar ta afko a yankin Amazon mai nisa da ke arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi. kuma an ji ta har zuwa lima da ke tsakiyar kasar inda ta lalata gidaje saba'in da biyar amma ba a samu rahotannin mace-mace ba cibiyar nazarin ƙasa ta peru ta ce girgizar ƙasar na da zurfin kilomita ɗari da da talatin ɗaya, kuma girgizar ƙasar ta kai nisan kilomita casa'in da takwas da garin santa maria diniba na lardin kwandakwankwi an ji girgizar ƙasar a tsakiya da kuma arewacin ƙasar peru wasu mazauna yankin sun bar mahallansa a matsayin rigakafi a cewar rahotannin gidan rediyo da talabijin na yankin sai dai ba a ba rahotannin lalacewa ba ga bututun mai na feturo na gwamnati mai tsawon kilomita dubu ɗaya da ɗari ɗaya wanda ya ratsa yankin amazon na peru zuwa gabar tekun pacific a arewa hukumar kare haƙƙin fararen hula ta ƙasar wato ndc ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gidaje ɗari biyu da ashirin lamarin ya shafa inda tamanin 81 ba za su zaune ba kuma saba'in da biyar sun lalace. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i hudu a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan 'yanci rani da ke tsallakawa. Kasa Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hudarta na dakile safaran mutane. Ministoci da ke kula da bakin haure daga kasashen Faransa da Jamus da Holland da kuma Belgium sun hada a tashar jiragen ruwa ta Calais a arewacin ƙasar Faransa jiya Lahadi kwanaki hudu bayan da aka samu wani hadari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a Channel sun haɗu ba tare da ƙasar Birtaniya ba wacce aka cire bayan takaddama a makon jiya. Kasashen hudu sun amince su karfafa aikin haɗin gwiwa tare wajen yakar kungiyoyin da ke shirya jiragen ruwa da rigunan ceto ga kungiyoyin 'yanci rani da za su fita wata 'yar karamar hanyar teku da ta raba faransa da burtaniya ministan harkokin cikin gida na faransa gerald dalmanin ya sanar cewa hukumar kula da iyakokin tarayyar turai frontex za ta tura jiragen sa ido dare da rana domin taimakawa 'yan sandan kasashen faransa da holland da belgium Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na kasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane goma sha uku da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta kudu suna ɗauke da Omicron sabon nau'in corona virus mai saurin yaduwa. Fasinjojin suna cikin rukunin mutane sittin da ɗaya waɗanda suka kamu bayan isar su Amsterdam a ranar Juma'ar da ta gabata. sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan ƙasar australia ta ce an samu fasinjoji biyu waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa sidini kwanan nan omicron shine nau'i na biyar da hukumar who ta ayyana abin damuwa an fara gano shi ne a ƙasar afirka ta kudu wacce ta samu hauhawar waɗanda ke kamuwa da covid-19 amma masana kimiyya har yanzu ba su sani ba a zahiri ko nau'in omicron ya fi saurin yaduwa ko haɗari ba an kuma samu waɗanda suka kamu da sabon nauyin a isra'ila da hong kong da wasu kasashen turai to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su a jiya lahadi ne al'umman birnin jos na jihar plateau suka fuskanci wani gagarumin harin 'yan bindiga a wani gidan yari a birnin inda 'yan bindiga masu tarin yawa da muggan makamai suka afka wa gidan yarin Ga dai wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Hukumar gidan gyara halinka da ke jihar Plateau ta tabbatar da hari da 'yan bindiga suka kai gidan yarin. Da yammacin jiya Lahadi ne aka rika jin karar harbin bindiga a gidan gyara hali da ke tsakiyar birnin Jos. A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta ƙasa Francis Enobore ta ce maharan da suka zo da yawan gaske da muggan makamai sun buɗe wuta wa jami'an gidan yarin kafin suka ɓalle ƙofar gidan yarin suka shiga. Sanarwar ta ce duk da shike 'yan bindigar sun shiga cikin gidan yarin, jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun kewaye daukacin gidan yarin. Lamarin ya sanya jami'an tsaro toshe dukkan hanyoyin da suka zame mahaɗa tun daga shalkwatar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Plateau da ofishin hukumar farin kaya ta DSS da ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command. An ga hotuna da suka nuna an kona wasu motoci da wani sashe na gidan yarin. Wani mazaunin unguwar da ke daura da gidan yarin ya shaida min cewa an tattoshe dukkan hanyoyi kuma sun yi ta jin harbe-harbe. Yawwa na fito ta auya kudi na sai yaro na kira da sauran da ya faru a angon mu ba shiga na ce ya faru sai ya ce ko ko a ranar suka zo suka face wannan eh, eh, wani kwalifikashin service sassanta sosai ba su tsoro sun tare ne tare ne na zago ta na tsoro shiga ta area an tare ne da na da yanzu sai na ji labari da cewa yan boko haram da suka zo suka suka zo face abin nan fa sun kace mutane ya a cikin na ga kace eh, prison officers guda biyu wai yanzu a ma cewa da wadansu su ma na cikin prison cikin prison yanzu haka Su 'yan bindigan kenan. Su 'yan bindigan suna suna harɗare ma suna cikin haka yanzu haka su ma'aikatan ma ba za su yi ba su ma ba za su yi ba. Na hana kan reinforcement na critics. Don an zaga wurin da ba a ko koya za a karasa ba. Sanarwar ta ce zuwa daren jiya dai sun sha kan lamarin kuma za a ci gaba da bada bayanai kan abin da ke faruwa a gidan yarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce ana bukatar sabunta ƙoƙarin hana yaduwar coronavirus yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance haɗarin da ke tattara da sabon nau'in cutar omicron. Karancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya suna jefa ƙarin mutane a afirka cikin haɗari kwararru sun ce ba abin mamaki ba ne an gano sabon nau'in cutar coronavirus ƙasa da kashi takwas cikin ɗari na 'yan afirka suka karɓa allurar rigakafin covid-19 lamarin da ya haifar da yanayi na cutar zuwa yaɗuwa kuma tana sauya yanayi jami'ar hukumar who a afirka dr mary stephen ta ce a rashin allurar rigakafin jama'a na bukata a karfafa musu gwiwa domin ɗaukan wasu matakan kariya da rage yaduwar cutar da ceton rayuka. Shugabannin kasashen yankin Asiya da dama sun yi kira da inganta hudar tattalin arziki da kasar Afghanistan tare da yin alkawarin ba da taimako ga mutanen Afghanistan yayin taron kola kasar Turkmenistan. Kasashen da ke cikin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashe goma da suka haɗa da turkiyya da Iran da Pakistan da Afghanistan da kasashe shida na tsohuwar tarayyar soviet sun bayyana damuwarsu jiya lahadi kan yanayin da kasar afghanistan take ciki tare da taimakawa wajen daidaita kasar wacce kungiyar taliban ta karba iko shugaban kasar pakistan arif albi ya lura da barazanar durkushewar tattalin arziki da na kuɗi a afghanistan yana mai cewa akwai buƙatar ƙasashen musulmi su haɗa kai don taimakawa wajen dakile wani bala'i da ka iya haifar da rudani da rikici. to madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yau a Najeriya gwamnatin jihar zamfara ta ayyana buɗe layukan wayar salula da kasuwanninsu na ci mako-mako don ganin an samu saukin hare-hare wakilin musa shaibu malumfashi ya rawaito cewa gwamnan jihar bello mutawallin muradun ya bayyana hakan ne a ƙarshe zaben shugabannin apc a gusau ga dai rahoton nashi gwamnatin jihar zamfara ta riga ta kammala dukkan shirye-shiryenta da suka wajaba don buɗe layukan tarho a litinin dinnan da kuma zuwa talata don sauwaƙawa mutane ganin cewa al'amura sun yi sauƙi ba kaman da ba dangane da batun hare-haren 'yan bindiga gwamnan jihar bello mutawallan maradin ne ya bayyana hakan a ƙarshen zaben da aka yi na shugabannin jam'iyyar apc shin ko yaya mutanen jihar suke ji game da wannan al'amari na zanta da wasu sunana lawal ibrahim daga magani matsayina dan kasuwa muna murna muna farin ciki da abin da gwamnatin jihar zamfara ta yi na buɗe muna kasuwanni da network kuma an yi wannan ne don mu kuma muna godiya allah ya saka mata da alkhairi sunana injiniya murtala daga garin anka to alhamdulahi muna godiya ga gwamnatin jihar zamfara karkashin jagorancin dr bello muhammad matawalla maradin yau na waye gari cikin farin ciki na jin za a buɗe network da sauran kasuwannin jihar zamfara wannan shi ya nuna mana cewa gwamna mai jin tausan al'umma sani mun yi farin ciki saboda buɗe wannan network shi zai ƙara karfafa mana duk da yake an dauke shi ne a bisa lalura kuma alhamdulahi mun ga alfanun abun abun yi tasiri gare mu saboda kai hare-haren da ake yi an samu kusan kashi hamsin cikin ɗari an samu sauki daidai an tauyi dole ne dama in za a yi gyara to sai ya kasance mutane sun ji ga jikinsu Allah subhanahu ta'ala ya sa a cigaba gaba da samun zaman lafiya kamar yadda aka samu Allah ya dafa masa a cikin dukkanin al'amuran sa da sauran makarban gwamnatin shi sunana Malik Sa'idu Maiduguri a hakika gaskiya ba wani ba al'ummar jihar Zamfara suna cikin matukan murna da wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na dawowa da cigabar kasuwancin da an ka yanke na watanni na wasu kananan hukumomi kafin haka al'umma suna sun shiga cikin wani yanayi musamman kananan kasuwar ke zuwa waɗannan kasuwan dawowa da waɗannan al'amura zai taimaka matuƙa gaya wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar Zamfara da kuma walwala muna roƙon Allah ya sa haka shine sanadiyar ƙara kawo zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara San Sha'ib Malumfashi mura Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu balumfashi da wannan rahoton. Gwamnatin tarayyar Najeriya na ɗaukar matakan ƙara samar da shinkafa a cikin ƙasar Ministan aikin gona a Najeriya Dr. Muhammad Abubakar shi ne bayyana haka a wani jawabi da aka karanta a madadinsa a yankin kudu maso yammacin Najeriya. wakilinmu hassan umar tambuwal ya aiko mana da rahoto akan wannan batun a kokarin da take yi na bunƙasa noman shinkafa da samar da isassun shinkafar a ƙasar nan gwamnatin tarayyar najeriya za ta samar da wata katafariyar ma'aikatar shinkafa wato rice mill a najeriya ministan aikin gona na najeriya dr muhammad abubakar ne ta bakin daraktan ma'aikatar aikin gona a shiyar kudu maso yammacin najeriya mrs abimbola oguntoyi ya ce idan an kammala ma'aikatar za ta samar da ɗaruruwan ton-ton na shinkafa a Najeriya. Dr. Muhammad Abubakar ya ce domin kaucewa lalata albarkatun gona da yin daga ga wannan kalubale sun bullo da shirye-shirye iri daban-daban masu amfani ta yadda za a inganta hanyar samar da abinci mai nagarta ta yadda zai gamsar da kasuwannin gida da na waje. Ministan aikin gonar na Najeriya da yi yana magana ne a wajen baje kolin kayan gona ciki har da shinkafa a birnin Akuren jihar Ondo da yake jawabi a wajen taron tsohon gwamnan jihar Ondo wanda mataimakinsa ya wakilta Loki dacewa ya ce a haɗa doka da dokar hana kiyo da gwamna ya sanya wa hannu nan ba da dadewa ba ta yadda manoma da kayan abincinsu za su ci gaba a gonaki idan aka yi haka duk wani rashin abinci zai zama labari. <laughs> ce rikicin manoma da makiyaya zai rage kuma duk waɗanda suke a wannan taro manoma ne sun san abin da nake nufi. Ɗaya daga cikin mahalarta taron Mr. Dako Ige ce ya kamata a yi nazarin rage girbin kayan gona kafin su nuna. Mr. Dako Ige ya ce ya kamata a dubi yadda za a rage saurin girbin kayan gonar ta yadda za a samu kayan abinci wadatacce iri-iri a sassa daban-daban na Najeriya. Mahalarta taron baje kolin kayan gonar dai sun buƙaci gwamnatocin tsakiya jihohi da ƙananan hukumomi da su ɗauki matakan kawo zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kana su gyara hanyoyin mota don samun sauƙin fitowa da kayan gona bayan an girbe su hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya na tambuwal kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma gasar filu da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum rashin kyautata mutanen da suka sadaukar da rayukansu domin kare ƙasarsu da al'ummominta abu ne da cikin sauƙi ka iya haddasa rashin kwanciyar hankali cin hanci da rashawa da ma'uwa uba rashin mutunta doka da oda a duk ƙasashen da suka ci gaba aikin 'yan sanda aiki ne da ake ɗauka muhimmi wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. kula da jami'an 'yan sanda musamman a ƙasa irin najeriya abu ne da ya zama wajibi idan har ana son samar da zaman lafiya tare da kawar da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da cewa ana bin doka da oda tun lokacin da shirin ciki da gaskiya ya samu korafe-korafen jami'an 'yan sandan najeriya waɗanda suka har da suke aiki yanzu da kuma waɗanda suka riga suka yi ritaya wannan shiri ke bin masu ruwa da tsaki a harkar 'yan sandan najeriya domin neman hanyar samar da sauyi. a makon da ya gabata ne muka muku shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilan najeriya honorable usman bello kumo wanda ya tabbatar da ƙwarfe-ƙwarfen da ake yi tare da bayyana wasu hanyoyi da suke ɗauka don samar da sauyi a yau kuma mun tuntuɓi takwaran aikin kumo wato shugaban kwamitin fansho na majalisar wakilan najeriya honorable kabir alhassan rurum inda muka fara tambayarsa ta wace hanya za a iya shawo kan matsalar fanshin 'yan sanda To, alhamdulillah na farko dai muna godiya ga Allah wata allah babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin bangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho shi ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari duba da yadda al'amuran suke kasancewa saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli amma yanzu kusan a gaskiya matsalolinsu sun ragu sosai sosai kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka shokan take da alhakin gudanar da sha'anin fansho ɗin mutanen ta gabaki ɗaya irin wannan tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu wa al'amura ɗin mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar 'yan sanda ta kafa bangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar dss sun suka da akwai dss pension akwai army pension akwai pension na bangaren eh, dia su ma defense intelligence agency da kuma nia national intelligence agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta ba su to wannan ganin gaskiya matuƙa an ba wani tsarin aka ba hukumomin 'yan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da kan duk ɗan sanda da irin taya daga 2018 zuwa yau ina ganin har da ba wanda aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da cewa an an yi duba shokar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na pension wadda mun kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake da wannan a kansa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan aka shiga wannan ibtila'i na covid-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho ga baki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa domin mun gayyaci dukkanin masu ruwa da tsaki sun zo sun ba da tabbashi da kuma albarkacin bakin su su ma ko mutanen da suke hada-hada da kudaden ɗan fensho mun gayyace su wadda a wannan lokaci waɗansu sun samu halarta wasu ba samu halarta ba su ne muka tafaɗin da a sake gayyatar su domin a tabbatar da cewa kowa an tabbatar da gaskiyar lamari akan abin da yake faruwa amma Allah cikin ikon sa ya zarci duniya da wannan ciwo na covid-19 shine ya haifar da matsala wadda har yanzu al'amura ba su daidai ba to wannan shi haifan mana amma da da al'amura sun kankama kuma an ci gaba da zirga-zirga da harkokin allah yadda kwamitina da 'yan kwamitina a shirye muke mu tabbatar da cewa an gyara an yi abubuwan da ya kamata ko majalisar tarayya karkashin shugaban mu ta ba jabe nila a shirye take ta kawo dukkan wani irin tsari wanda zai tabbatar da cewa al'umma ana biyan su haƙƙinsu a lokacin da ya kamata a ce an biya su bayan sun bar aiki yawwa da ah, yanzu ah, kabiru a tasu abinda za mu duba kusan a farkon amsa wannan tambayar ka nuna kamar 'yan sanda ba su da ah, takamaimiyar hukuma da suke kula da harkokin fanshin su ba kamar sauran hukumi da kan lissafa abokan aikin su ba da suka hada da dia ko dss da sojoji da sauransu Mm. me kake nufi da wannan don a hirarraki da muka yi da su kamar sun nuna akwai wasu hukumomi da suke ba da fansho din amma suna korafin cewa abun baya tafiya daidai ne ai akwai ai shi ne nake gaya maka yanzu misali idan ka ga bangaren sojoji na zazzara ne guda ake kula da wannan harka idan ka ga sassanin da ka sani na farin kaya da kuma na masu kaci za ka tarar sabin ofisa ne Wadda aka dora masa amana alhakin kula da wannan sassa amma bangaren aikin tensho na 'yan sanda za ka ga al'amuran ba haka suke ba to wannan nake ganin shi ne abubuwan da ya kamata a duba domin yanzu haka ma akwai da suka kawo koke ko petition ko ƙara akan irin abubuwan da yake faruwa a wannan bangare wanda wannan shi ne nake ganin lallai shi ne babban al'amarin da ya kamata a duba kuma da kowanne bangaren jami'an tsaro aka ba su damar haƙin ko su ce cin gashin kansu akan wani al'amura su ma ina ganin lalle suna da haƙin 'yan sanda na ƙasar nan duba da irin balahira da kuma sadaukar da rayuwarsu da suke yi wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ya zama wajibi su ma a ba su dukkan wani haɗin kai da goyon baya wadda kuma kwamiti na a shirye ke za mu biya da za mu ga cewa Allah ya da mun fitar da su daga cikin wannan ƙangi da suke ciki da izinin Allah. wato ma'ana za a iya kokari a ga cewa an kafa hukumar da watakila wani tsohon jami'in 'yan sanda su ma zai samu ya jagorance ta zan saboda wato abin da ya shafe ka za ka fi mai da hankali a kai irin wannan tsari kike nufi wannan tsarin shi ne ke nufi ba wai tsohon wanda irin ta ba a ma'aikaci a ai department ake bangaren sashi ake yi guda na kula da al'amuran fansho na wannan a bangare idan a bangaren sojoji ne akwai pension board to wannan shi ma shi nake ganin a iya tunani na hanyar da za a fa zama mafi sauki domin an ce mai daki shi ya san mai ike masa yayye idan aka samu wannan dama ina ganin cewa in Allah da matsalar za ta kusan zuwa ƙarshe kuma kamar yadda na gaya maka muna duban yadda za a tsara dukkanin al'amarin da ya shafi wannan bangare na eh, maganar pension domin matsalolin jirgin suke kowane bangare kaɗan ko akwai matsaloli irin nasu akwai bangarori daban-daban amma tun da magana ake ta magana fansho na 'yan sanda shi ne ke gaya maka a iya fahimta ta a matsayin na shugaban wannan bangare akwai babban aiki akwai aikin da ya kamata da mu da hukumomin 'yan sanda na yanzu musamman shi mai girma sai general na 'yan sanda da ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya a yi tunanin hanyar da za a bi a ga cewa an fitar da su daga cikin wannan yanayi da suke ciki. shugaban kwamitin fansho na majalisar wakilan najeriya kenan honorable kabiru alhassan rum idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu a madadin Nasir Adam Elikaya wanda ya taimaka wannan shirya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaida sarfilu yanzu kuma ga baballe ya dawo mana takaitattun labaran duniya. Wata girgizar kasa mai karfin maki bakwai da biyar ta afko a yankin Amazon mai nisa da ke arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima da ke tsakiyar kasar inda ta lalata gidaje saba'in da biyar amma ba a samu rahotannin mace-mace ba. Cibiyar nazarin kasa ta Peru ta ce, girgizar kasar na da zurfin kilomita 131 kuma girgizar kasar ta kai nisan kilomita 98 da garin santa maria diniba na lardin kwandakwankwi hukumar kula da iyakokin tarayyar turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun channel domin saka ido kan 'yanci rani da ke tsallakawa Ƙasar Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hudarta na dakile safaran mutane. Ministoci da ke kula da bakin haure daga kasashen Faransa da Jamus da Holland da kuma Belgium sun haɗa a tashar jiragen wata ta a arewacin ƙasar Faransa jiya Lahadi kwanaki hudu bayan da aka samu wani haɗari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a Channel. Jami'an kiwon lafiya na ƙasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane goma sha uku da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar afirka ta kudu suna dauke da omicron sabon nau'in corona coronavirus mai saurin yaduwa fasinjojin suna cikin rukunin mutane 61 waɗanda suka kamu bayan isar su amsterdam a ranar juma'ar da ta gabata sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan ƙasar australia ta ce an samu fasinjoji biyu waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa sydney kwanan nan Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta ce ana buƙatar sabunta ƙoƙarin hana yaduwar coronavirus yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance haɗarin da ke tattara da sabon nau'in cutar Omicron. Karancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya suna jefa ƙarin mutane a Afirka cikin haɗari. Da masu sauraro da takaitattun labaran duniyar kenan muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokacin. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri daga nan birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad hafin Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na wannan safiyar. Baba ya ku Makeri nake cewa a huta lafiya sai mun haɗu an jima da hantsi. Salamu alaikum.